sai na anas ba marowaci ba ne balle a ce baya son ya batar da kuɗi da yawa sai sa ya hau kan abu mai sauki wanda ba mai tsada ba ya je aikin hajji wa haddasa sai ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahli manzon Allah yayi aikin hajji akan abar hawa sarakumansa wa kanat zamilatu zamilatahu ita abar hawar ita ce jirgin kaya kago ita ce jirgin mutane ma'ana wannan abar hawar ita ce ta ɗauki kaya ita kuma ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن نادر قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ائتمرتم ولم اعتمر فقال يا عبد الرحمن اذهب باختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت an karbo daga nana aisha Allah ya mata yadda qalat ta ya rasulullah ya manzan Allah in kamartu kowa ya samu aikin umra ni ban samu ba sai aikin haji ta aike ni ko dan dama da suka iso suka iso makka sai haila ya same ba ta da daman yi sai ya zamo ba za ta samu daman yin umra da hajji ba sai ya zamo aikin hajji kadai za ta yi to da ta gama sai take ga manza Allah yanzu kowa zai koma gida da biyu ni na koma da ɗaya sai manzon Allah ya tausaya masa sai ce ya abdulrahman ka je ka dauke ta ku ku fita wurin da yake halatta a dauko haraman umra ka dauko in ta zo ta umra ita ma ta je da nauki nan to mahallin shahid kenan na Imam al-Bukhari fa asqabaha ala naqatin fa atamarat sai ya dauke ta akan taguwa sai suka je ta dau niyyar umra ihrami sai ta dau harama umra ta zo ta yi umra bayan aikin hajji kenan to akan haka malamai suke cewa ba ba wanda yake da izini ya tilasta wa mutanen mu da suke zuwa bayan aikin hajji su je masjid Aisha a tanin su ɗauko haraman umra wannan ta ce ai wannan ita tilas ne ka mata ko kuma dabara kuka yi maimakon kai eh, kai tamattu'i kai azumi ko kai hadaya sai kaga baka son kai azumin baka son kai hadaya sai ka akasa adin kai aikin hajji sannan ka je su ɗauki umra hasili ba ka da hujjar da zaka tilasta wa mutane babu fadlil hajji al-mabruri yace babin da ke bayanin fadalan da ke cikin al-hajj al-mabrur to menene hajji al-mabrur shine manzo Allah ce al-hajj al-mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna al-hajj al-mabrur laysa lahu jaza'un illa al-janna قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ne cikin ayyuka baki daya yafi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace imanun billahi wa rasulihi yin ba da gaskiya imani da Allah da manzansa imanun billahi wa rasulihi wani imani da Allah da manzansa ka ba da gaskiya da Allah da manzansa kila sun maza sai aka ce sa'an nan bayan imani da Allah da manzansa sai ne hala jihadun fi sabilillah yin yaki a yi yaki don a da addinin Allah a taimaka wa addinin Allah a wurin aikinka a shagonka a kantinka a kasuwancinka a kan teburinka a ofishinka a makarantarka a jami'arka a kasarka duk inda kake sai kayi gwargwadon iya abin da za ka iya yi in ba haka ba wata rana kuna zaune ba yaro university za ka fi hannunku kamar eliyu Allah ne madaukakin sarki ga dama ya danta abu hannunka in kai sakaci kuna nan sai kun zo kuna kallanta kamar yadda kuke kallon wata jama'a kuna haɗiya yaro jihadin fi sabilillah yake yaki a cinta da addinin Allah madaukakin sarki kila thumma maza sa'annan ne sai manzon Allah ce hajjun mabrur hajji da aka yi ya zamo mabruri haƙƙin da aka yi mabruri shine hajjil mabruri shine dukiyarka halal kana da ilimin zuwa aikin haji ko ka tambaya ka yi aikin haji kamar yadda manzon Allah ya ba da izini sa'an nan ba ka yi jima'i ba da matarka fa kenan ba wai zancen jina ba mun yace man hajja wa lam yarfut wa lam yasuk malamai ijma'i suka fassara al-rafat ka je ka kasa hakuri ka sadu da matarka ba wai ki tashi daga kasan ko ka tashi daga kasan za ka je ka yi zina a kasan Allah dakin Allah ba yanzu ana kai Allah hari ne ba ma jira ake ce ya kawo hari a mai da masa ana kai masa hari za mu je mu tarar da shi a dakin sa a cikin shaharul harami fi baladin harami a cikin aikin hajji sai an yi azaba masa dan ma dan ne saboda martabar ilimi ya babu bambanci tsakanin malami da ke koyar da risala da muktasar a so tsakanin shi da malamin da ke tsafi ko yake tsubbu ko mai bazoka ko mai kasantakar kowanne za ke malami to da an ce musu malamai ne malami ya ce mashi ya ba shi nakali ya ba shi sa'a duniya duniya ba za a same ka ba sai da rashin imani sai da karfin hali sai sa sai a je a baje alqur'ani a haukan a yi ko a yi wasu don a same ka saboda an bada wannan nakali malami ya bada nakali malamai su ji ai duniya ba za a duniya a neme shi da hanyar banza kudi ma ba za a same shi sai da rashin imani sai dai aurar mutane ya ajiye yana gallaza mata ba zai sadu da ita ba wai sai ta wani abu na rashin imani tana bakkanta mutane to sai kai ta samun duniya sai kai ta samun mulki sai kai ta samun duniya ai ba za a taba samun duniya ba ko dukiya ba sai an yi abin da yake ba daidai ba an ba da izini sai ka huskanci eh, yamma kai sallah ko ko ka karanta alqur'ani ka saka cikin jini ko ko a'a a baje kudi a hawa ayi riwaji duk waɗansu abubuwa da ai malami ne ba da wannan nakali ba wai ka je kai zina ko ka yake zina ba fa a'a matarka ka kasa hakuri ka sami ita shine aka ce balam yarfu walam wa'annan duk baka yi su ba baka sangwani wani ba baka zolayi wani ba baka zalunci wani ba ka je da dukiyar haram dukiyar haram dukiyar ka malak sa'annan kai aikin haji yadda ake so ka dawo gida lafiya shine hajjul mabrur amma duk wanda ya yaudare ka yake ai aikin ka haji nan zalincin ka nan kudin haramun ka nan duk wanda ya ɗebi kudin haramun ya aikin haji wallahi ba shi da haji duk wanda ya zalunci duk a zalimi matukan ba ka mai da abin da ka zalunta ba da za ka yi haji dubu ba za ka kankare maka wannan laifi ba hadisin da ya zo shine hadisi al-Abbas ibn al-Najjar al-Aslami mun na ta na haka ce wannan hadisi yana cikin zuwa kira a bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsaya Arafa ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah Allah ka yafi Allah kai kaza sai mala'ika ya ce Allah ya karbi addu'a ka yafi amma azzalimai Allah ba zai yafi musu ba tunda sun zalunci dunyan manzo Allah ya waye gari je Muzdalifa ya tashi yana ce yana ce yana ce aka ce malaika Jibril ne ce to Allah ya karbi sa yace ya sai ma waɗanda ke da hakkoki a kansu hadisan duk da isai ne amma Imam Ibn Hajar aka tattara su duk aka ce za su zama hujja amma hakan sai malamai ba su ɗaya suka ce ma'anan wannan hadisi shine duk wanda yake ya zalunci wani ya zo ya tuba taubatan nasuha sannan abin da ya zalunci mai ya fi karfin ki ba zai bai iya ya maida ba hayya mutu aka ce su ne mai wata kira za ka shiga wannan amma duk wanda ya baka fatawa yace ka zalunci mutane in ka je kai aikin haji wallahi da za ka yi haji dubu wannan zalunci yana nan sai ta maida daga harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da nasofi suka zo dama nasoshin a shari'ar musulunci sun kasu kake bi nasi wanda yake baya karban tawili da nassi da yake karban tawili haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wurin nasara na jira yace ma za ta kuluna sai suka ce manzo Allah ma za ta kulu fi Isa ibn Maryam sai ce huwa Abdullahi wa ruhun minhu yace ce idan yakfina hada ne sai suka ce manzo Allah nasara na jira nasara ne amma larabawa ne suna jin larabci ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yake faɗa ne game da Isa sai manzo Allah ce huwa Abdullahi wa ruhun minhu sai suka ce izan ya na haza sai suka rataya da shubahan da ke cikin minhu min sai ta yi littabi'id wa littida ilgaya da yake suna da aqida da ta dace da tabi'idi sai suka ɗauki wannan ma'anar suka fassara abin da manzon Allah ya faɗa sai Allah ya saukar da aya yake huwa allazi anzala alayka kitaba. Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar ma da littafi minhu a cikin wannan littafi ayatun muhkamatu akwai ayoyi waɗanda ba sa ɗaukan ma'ana sai kwaya ɗaya hunna ummul kitab su ne makoman littafi ma'ana duk sa'an da aka je aka dawo aka ce sai an koma za a ga wata aya ta fassara abin da kuke ciki ka a kai sai ka hutacce ku sai sa ce hunna ummul kitabi ay marji'ul kitabi ummuka hiya marji'uka alaysa kadhalik lokacin da kake dan kankani in ka fita waje kai yawo ka gina kasa kai karshe urma za ka koma hunna ummul kitabi ay marji'ul kitabi sa'an ce wa ukharu mutashabihatun akwai wa'azu ayoyi kuma suna da shubha suna ɗaukar ma'ana biyu ko uku me yiwa kaza ake nufi me yiwa kaza ake nufi me yiwa kaza ake nufi wa ukharu mutashabihat sai Allah ya ce fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التاويل tawil wa ma ya'lamu tawilahu? sai Allah ce amma kaga masu karkata masu zaidi masu shubha masu shakka masu nifasa masu komai a cikin zukatansu tabi'una ma shabaha min sai shi maza maza su fassara hadisin manzon Allah ko ayan alqur'ani ko wata magana da ka faɗa da abinda zai dace da abinda suke so don su yi masuka ko su samu daman yin abin suke so sai ke tabi'una ma shabaha min saboda sai Allah ya tona asirin sai ce me yasa suke yin wannan yake ittida ittida al-fitna saboda su tsaya da fitina za ka shekara kana magana kowa ya san inda ka dosa ɗari bisa ɗari da kayi wata kalma tana daura ta ce eh, kaza kaza ya faɗa ibtiza al-fitna wa ibtiza ta'wilihi sa'annan ce wa ma alabu tawilahu illa Allah in wannan hadisi sai Allah ya ce al'ayoyin alkur'ani da Allah ya saukar akwai ayoyi waɗanda ba sa ɗaukan ma'ana sai kwaya ɗaya ba zai taɓa yi wa ayyuka a kansu ba duk sa'an da kuka samu ayoyi suna ɗaukan ma'anoni guda biyu ko uku wannan ya yace kaza ko hadisai suna ɗaukar aka ce ku sake dawowa cikin alkur'ani alkur'ani zai ba ku labari wannan abin da kuke ciki kaka akai ga abin da Allah ke nufi هم كنا شكا كده روح منه من للتبعيضية لابتداء الغاية لكذا وكذا وكذا تقوم معنا أتكين آيوية القرآن لأكتي هن أم الكتاب ذاك قال إن هو إلا عبد وين كنا إن هو البني يرجع إلى من يرجع إلى إيسا إن هو إلا عبد بأسلوب الحصري لأن أساليب الحشر إنما اتفاق المبتدأ والخبر في العالمية في التعريف والنفي والإثبات كل هذه أساليب من أسلوب القصر إن هو النبي تبع صواب من إلا عبد خير باوى أنعمنا عليه مكن إمتاشي دا سيدا دا من زيتي وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وان الايه تلعب شكا أسلوب تو أبن دا أكي نفي ba ku fassara wa mutane hadisai ko ayoyi dan san zuciya ba ai me kika yi aikin haji me kika umra ko da kudin menene ko da kudin menene wallahi tallahi duk sa'an da ka ɗebi dukiyar haramu ka je dawo Allah bai tabbar aikin ka ko ɗaya manzo Allah ce wa zikira rajul akasa akbara yutilu safara ya je haji kenan ba ko umra ya muddi yadayhi ila samai ya rab manzo Allah ce wa mas'amuhu wa malbasuhu wa qufiya bi haramin fa anna yustajabu lahu wannan hadisi tana daukar tana bukatar tawili tana daukar hutace guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa yace ku kuwa taron jama'a menene ma matsiyaci wane ne matsiyaci a cikin ku jarrabawa kenan ko manzo Allah ya ya ya sako tambaya sai suka ce al-muflisu fi ma man la dinara lahu wa la dirhama sai suka ce matsiyaci a cikin mutum shine wanda ba shi da kokari irin tunanin da kake da shi yanzu ko sai manzo Allah ce a la al mufliku dan tagariyan matsiyaci dan dan matsiyaci tabbataccen matsiyaci shine wanda zai zo ranar lafiya bi salati wa zakati wa saumi wa hajji duk yayi aikin ibada waɗanda Allah ya karba kenan fa aka zabo su ba waɗanda aka watsar da su a juji ba waɗanda aka karba kenan watakila lokacin ya yi su da ikhlasi da halal da menene da menene amma waɗanda aka yi da haram dama ba su cin lissafi ya zo da wayar na ayyuka baki ɗaya sarbabbun cikin ayyukansu an zaɓo su wanda ya aiki kaza wata rana ya taɓa yin aiki kaza Allah ya karba don ya yi daidai kuma ya yi sa sa'a ya yi aiki kaza ya cika duk an karbe su maimakon a ɗauke shi a saka mashi a da shi aljanna manzon Allah da bakinsa mai daraja mai albarka yake sai a same shi ya zalunci wani ya ci zalun wani ya ɗaya dukiyan wani ya danna dukiyarsu ya wahal da su ya za musu ya yi kaza kaza baki ɗaya duk suna neman baki a kansa sai Allah shi kenan yaya za a yi ba yadda za a yi ranar lafiya a wuce har dabbobi guda biyu akwai a kinkiya karo a rago karo mai kaho da ya je karo da kinkiya ba da kaho ranar lafiya sai an yi sa na ake kunu rabu ba abin da zai taba kigewa yana da zalunci tare da shi ya sa'in zalunci ya zama yayi ana yi kai ka guje masa ka kiyaye kanka ka tausaya wa kanka sai a laraba a bincika ga ayyukansa da ya karbabu to ba za a kake shi aljanna ba wani ka zalunci wani kuma ba naira ba dola ba sari ba ofis ba rawani ba jama'a ba tabarau ba huda ba komai sai a ɗebo ayyukansa da yayi Allah ya karba sai a biya wani a ɗebo a biya wani a ɗebo a biya wani duk an biya ba su suka waɗannan ayyukan da suka yi su a sa'a sun kare ba su da komai yanzu sauran kuma mutanen da za su zo daga baya kenan ko kan ba kenan ko waɗannan kuma suna bin shi ba hakkokin suna kan shi don ba mutum ɗaya zalunta ba ba bangare ɗaya zalunta ba ba wani da wani ka ɗaya zalunta ba kuma kowa ba zai yafi hakkinsa ba to ku kuma kuna neman sa da hakkoki kamar lolinsa da aji duk ba shi da ladan komai yanzu sun kare to kai ka taba yin laifi laifukan ka sun kai dubu bara a ɗaya ɗari biyar a ɗora masa an biya ka wannan laifukan kaza bara a ɗaya kaza laifukan duk sai a ɗaya a ɗora masa manzon Allah ce sa'an nan a ɗauke shi a tsunduma shi a cikin wuta a saka shi a cikin wuta manzon Allah ce shi ne wannan hadisi yana bukatan tawili dan ne zaka ce mutum ne zai aiki haji ya dinga zalunta mutane ko menene da menene mutum da ya samu malamai sadaka in ga malamai sadaka shi nan sai kai komai son manzon Allah bai bar komai ba son manzon Allah gyara kai zai yi ba zai lalata ka ba ba za a taba ɗaukar abinda aka zo a gyara da shi a mai da shi barna ba yasa duk wanda ya faɗa maka wannan ya yaudare ka ya kai ka ya baro wallahi tallahi ranar lafiya sai kai jayayya ne shine abin da ake cewa hajjul mabrur amma in ka je da duk dukiyar da ka je zama halal ne ba su ba ko ɗaya a ciki amma da kika je ko ka je shi kenan ai za mu za mu tafi kama kama su ne shekan tun da shekan ki suka je ni hajjin ko hajjin ka ba mabruri ba saboda ka bar kasarka ka je ɗakin Allah a cikin Makka a lokacin shaharar harami kuma cikin lokacin aikin hajji inda mutane ke zuwa ko a yafi musu laifin fukan sun, nan kai kaje ka dauki laifin ka dauki laifin to sai ka dawo kan gurin dutse ko da ko ko dutsen bambai ko a yafi wanda ne قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سميت أبا حازم قال سميت أبا هريرة رضي الله عنه قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم ولدته أمه tare da cewa zaluncin da kake wa mutane ka zaluntuwa ne in ka mai da abin da ka zalunta sa'an nan ka tuba taubatan nasuha shine in Allah ya karbe ka tsira fa amma in ka zalunci mutane laifi nawa ke kanka na farko sabawa Allah da kuma saba wa Allah da kai din lada za ba ka sa'annan ga haƙƙin mutane Oke an karbo daga Abu hurai ta Allah ya kara masa yadda yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja lillahi duk wanda ya hajji man hajja lillahi wai Eh, ba daɗi ko man hajja lillahi wanda ya aikin hajji danwa A ka saba yin aikin haji ko wace shekara bana in maka je ba ake ce gazawa ce hajjata lillahi ai in aka je aikin haji ana samun yin kaza ana yin kaza za ki samu daula za ki samu canji za ki samu menene wace niyya ta dauke ka zuwa yin haji yake man hajja lillahi sirrin matsala kenan قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت aikin ka na ofis aikin ka masana'antarka kasuwancin ka sallah yanka har zubar da jini kada kake bari a taho dan kada yara su ku bari a layya dan kada yara su ku ka, bari a layya dan a kunya bari a layya kar a ce an gaza an kasa baka yi lillahi khalisan liwajhillah in dan nama ne a gida ka je an ba ka so nama shi kenan dariya zai maka mako daya an manta al'amuran na da yawa yanzu gobe jibi an manta da kai sabon abu ya faru saboda wannan baka yi la'akari ba sai ka ka yarda imanin ko ne ne ka daure ka jure gobe shi da an manta da kai amma yace ai a ake gazawa ne da eh, yake shi kenan ba a ce gaza kuma duk abin da kai ba za ka burge shi ba sai sun ka gaza duk aikin da kake zamo wa bi zalika umirtu ina ma da zalika umirtu Allah na bude illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله من حج لله دون ولا ايكن حج saboda Allah khalisan liwajhin lahi farkon niyya ce ne to a dora niyoyin ko da ya jima'i ba har ya gama aikin hajjinsa ya hakura da matan har ya gama hunkasa ya hakura da mijin har suka gama ba wai da ya zina ba da ya jima'i da matan ba shine falam fuk wa lam fuk. da ya fasikanci ba kuma bai zolari wanki ba bai zalunci wani ba bai sace fasfon wani ba bai dauki dukiyar wani ba bai kallabe duk da yi waɗannan ba raja'a ka yaumi au ka yauma waladatu ummi. mahallu shahid kenan duk sa'an da kai irin wannan haji sai Allah ya gafarta maka zunubanka tare da cewa duk haka sai an ɗauka mahmudun alal zunubin da fi bainaka alal hukukun da fi bai alal hukukun da fi bainaka wa bainan Allah amma ibadi babu fardi mawaqitil hajji yace babin da ke bayanin farlancin mawaqitil hajji inda aka sa duk wanda za shi aikin haji ga inda zai dauki harami eh? an hadisi da والنبي آه عن هذه حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد أفضل الجهاد حج مبرور وانا حديثي مسلسل بالأوائل عن كربو دقى عائشة ارطلها إذا كما كربو دقى عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبتها ummil mu'minina ala ragmi anti ajwa kowane ne kai musulmi na aisha uwarka ce kowane ne kai in kai musulmi ne mumini in kai mumini ne na na aisha uwarka ce kaje ka zagi uwarka kuma Allahu akbar haka Allah yake wa azwajuhu ummahatul mu'minin ba haka Allah yake ba wa azwajuhu ummahatul mu'minina mas'alin ce da shi kuna da alqur'anin da yake yayi linka alqur'ani dake hannun mu so uku babu harafi ɗaya ciki wanda ke cikin alqur'anin mu tabbas ne ba sai babu wani ko shakka haka Allah ke bismi rabbika karanta kowane ne karanta komai amma da sunan Allah kada ka sa son wani ko kin wani karanta komai sai Allah bayyana maka gaskiya mutum Allah ka zo ka kama mutum ba yadda zai kauce ummul mu'minin haka رضي الله عنها قالت duk wanda ya soki na na Aisha yau irin sai ta da fasikanci mutuncin waye sallallahu alaihi har annabi lutu matarsa da aka ce ba ta yarda da shi suka ce a'a yaudara sai ba zina sai ba yadda za a yi wani annabi wani manzo matarsa sai ba me ya matsayin aisha wurin kawo قالت نرى عائشة أم المؤمنين تتي يا رسول الله يا من ذا الله نرى الجهاد أفضل العمل كنا غني ياتي فينا شيئا أيتي أفلا نجاهد نزهنا من جهاد ياتي قال لا sai manzo Allah ya ce a'a la kunna afdal afdal jihad hajjun mabrur kuna da hajjin da yaki jihadin da ya dacewa da ku shine hajjin mabrur aikin hajji karbabbe wanda aka yi nagarta a ciki ba a saba wa Allah ba da dukiyar da dukiyar da aka tara a hanyar قال سمعت أبو هريرة رضي الله أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته كيوم ولدته امه ام كيوم ولدته امه irin waɗannan zuru a in ka gada ma ka ce ka yaumi ko ka yauma duk ya dace daidai ne babu fardi mawaqit al-hajj wal umra yace babin da ke bayanan fardancin والميقات هو المكان الذي كل من لا يجوز أن يجاوزه كل من يريد الحج أو العمرة الميقات جمع إلى الميقات الميقات في جدير عندما تكون ذاك حج أو عمرة لأن ذاك أو لبيك اللهم لبيك akwai bambanci tsakanin ka daura libasin ihrami akwai bambanci tsakanin daura libasin ihrami da cewa labbaika allahumma labbaik hajjan ko umra libasin ihrami ko ka daura shi ina baka dau harami ba tukunna baka shiga baka fara aiki ba sai in ka kai mika ki kace labbaika allahumma labbaik to kike nan daga nan aikin hajji ya fara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai ya ya saka ma kowa duk mutanen madina ga inda za su yi mutanen kaza ga inda za su dauka mutanen yaman mutanen ina ne kowa aka saka musu ma'ana ma'ana aka saka musu haji duk sa'an da za su zo aikin haji ko umra in aka kai nan nan za a dauki harami in baka biyo in baka kullo ta wannan hanyar ba ka kulla ta wancan hanyar to inda aka saka musu za su dau harami kai ma nan za ka dauka ba lallai sai su ba duk wanda ya biyo wanda kullo wannan hanya ya halatta ya dauka to menene hukunci wanda ya bi inda ya tsallake mikatinsa sa'an nan ya je inda ba ainihin mikati bane da aka ayyana amma ya yi daidai da wani mikati cikin mikatin da aka ayyana menene hukuncin hajjinsa kamar wayanda suka tsallake barin aswad ko Amur, ko aswad ko azraf suka je suka dauki ihrami a jidda menene hukunci jidda ma mikati ne duk wanda ya tashi daga Najeriya ya jidda ya tsallake mikati ko bai tsallake ba to menene hukuncin sai ya dauki ihrami a jidda Allahu Akbar eh, eh? a ruwa ai ba ne an tsaya ba ba sai a raya maka da an kai wuri kaza an kai wuri sai ka ce labbaik Allahumma labbaik nan magana ta tsara duk sa'an da za a shiga jirgi ba haya ba mu muka haya jirgi ba mu muka biya kuɗi ba to masu jirgi in mu ba mu sani ba ai sun san minti kaza za a kai wuri kaza duk sakaci cikin addini ji ga mana wannan ba aikin hajji da duk ba wanda yake ɗaukar harami daga mikati sai an sauka jirga jirgin nan hayoshi kuka yi da mai tuka da masu tuka jirgin da wanda ke ci duk wani ke ma'aiki zai kama ruwa ka sha kama abinci ka ci ne in kace masa dan Allah an kai wuri ka za ka ku fada mana sai ba za su fada ba to amma ta kace ba wanda ya damu ba wanda ya damu da harkan addini za a je a biya kudin haji an ba wani kujera kaza an je an biya ya je ya kici ya je ya kaza ya je ya kaza amma fara inda zai dauki harama aiki ne gidan damu ba shi dai zai sauka maka ya je dawo abin da ya dame ba su ne ba a cikin sun tambaya ka taba ganin mutum ya dauke naira dubu mai kallo shi kasuwanci ya je ya zuba a cikin ruwa sai ya yi sai ya bincika ya tambaya saboda wannan kudi ya kada ya kalwanta tun daga hukumar alhazai tun daga waɗanda suka hayo jirgin sama tun daga masu wannan duk sai a ce mutanen mu ibada aikin hajji za su je ai kun ga saka din da ake yi tun daga makaranta tun akan hanya don a ce kaga har aikin hajji kai kowa za shi sauka jin gane sai rauki harami ba wannan wurin aka kai za kowa ya san aka tashi daga airport Kano nan minti kaza ko awa kaza an kai wuri kaza ba sani ba in aka kai wurin an sani ko ba a sani ba da sauran an kusa wurin minti biyar da ga kowa an kusa tsora kaza a kai wuri kaza in aka yi ba zai yi ba ba a huta da sabani ba to amma baka damu ba ban damu ba bai damu ba baka damu ba kudin ake so kai daga kar da kudin ka shi bodin fashi ya isa ka kar da kudin ka bashi ya isa kai ma ka je ka biya kudi ka je dai a ce kai aikin haji ko na aikin haji ka kashe kudi dubu hamsin dubu mai kyau wannan ya zalunce ka wannan ya zalunce ka wannan amma ba za ka taba zama ita matan ko kai ba za ka taba zama minti goma sha biyar kana koyon ka iya sallah ba za ka iya ba da sallah da hajji wanne ne gaba sallah kai قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن ايه ايه منين ايه حكومه ايت الحج kada su gaya muku kada su kada su tilasta masu jirgin sama ma'ana ba za su yi ba za su ce musu aikin hajji duk fa an biya kuɗi ne in suka ce a faɗa wa mutane ba za su yi faɗa ba eh kai kana so tun daga Kano ka daura hiramin ka kai ne namiji aka ce hiramin mace cikin kayan ta abinda ba kada ka rufe fuskar kada ka sa safa ta hannu amma duk kayan ta komai hagwala wannan da za ta yi sawa in ba za ta yi ka tafi mutane ba ka yi wanka ka canza kai ma za ka yi wanka ka sa haƙƙi ne akan kowa dan da zai biya naira dubu hamsin ko dubu mai ko menene ya je aiki hajji ya je aiki sa ba ba a ce addinu an-nasiha kullu liman qala lillahi wa ina ma na wa ammatihi ka san lallai cewa wani din nan dubu hamsin ya biya kuma dubu hamsin nan da sun toshe ake yi ba da wahala ake samu za su yi aikin haji kuma ni ne mu ne masu ai hukuma aikin alhajai sai ya kamata duk abin da ya fi karfin shi ba zai iya yi ba sai ta hanyar mu mu tabbatar an gyara mu ba za mu samu ladaban mota haka ku ne hana ayi sai kullum kowa ya je hajji ya dawo to ana sabari wanda ya dauki ne hajji eh, jidda hajjin sa bai ba wannan shi hajji sa yayi wannan ce to ya mu yi mu an kai wurin wani an ke wurin ba mu sani ba eh, ya za a yi ka sani tunda baka damu ba kuma ba a damu da kai ba eh, mai jirgin ko arni ko bature ko wane ne in aka fada masa ne fada aikin ba suna da masu ba a hannun ba aikin san ba za aikin san an kai wurin ana tsallakewa to su faɗa mana kai baka damu ba shi ina ruwan aikin kuɗi yake ko to kowa yanzu ai kuɗi yake bauta ko قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وترادق وترادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة an karbo daga abdullahi an karbo daga zaid dan jubair yace ya ga wurin abdullahi dan umar radiyallahu anhu fi manzilihi a gidansa wa lahu wasu, wa suradikun ya tarar da sai abdullahi dan umar yana cikin fansa ko bukkansa da tirfida ma'ana yana ya tarar da shi a gidansa fasa altuhu sai na tambaye shi Nin aina yajuzu an a'tamira ina ya halatta in umra qala abdullahi dan umar tambayarsa aka yi ina ya halatta na dau umra yake faradaha rasulullahi sallallahu alaihi ba ka da wata daraja tsakanin ka da Allah sai ka kama hannun dan adam ka hada shi da manzon Allah ya fi maka daraja kada ka taba tsammani cewa kai gwanin ka dan kai ne ka fada ko kai ne a'a matukan manzon Allah ya faɗa zika faraba har manzon Allah ne yake kaza shi ne yake daraja kai ma inda za ka samu daraja faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ahli najd qarnan yake manzon Allah ya wajabta wa mutanen najd qarnul manazil wa li ahli almadinati zal hulaifa kuma mutanen madina zal hulaifa za su dauki harama wa li ahli sham al juhfa mutanen sham kuma daga juhfa wa inda za su dauka su باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بعد البيان فدر الله مدوكين سركي كوي غزري كنيمي غزري كتوكي غزري تاردكو فإن خير الزاد كسني تبت داهر للي سوى yayyan guzuri shine at-taqwa tsoron Allah madaukaki Allahu akbar ne saukan wannan aya mutane Yaman ne sai su tashi ga sunan za su haji ba za ku yi guzuri da yake mun dogara ga Allah madaukaki sai kuke nan kace a kace suka zo dan adam yunwa ta kone shi bukata sai su suna roƙo shine aka ce wata zawwadu fa inna khayral zadi at-taqwa ku yi guzuri ku rene guzuri ku dauki guzuri ka yi fasfo ka yi abin ka buga kuɗi a canza maka a baka komai da komai ka boye sa'annan kuma ka zamo kana tsoron Allah cikin aikin ka tun daga zuwa har dawowa har abada fa inna khayral zad at-taqwa in babu tsoron Allah babu wani abin da zai tafi daidai babu wani abin da zai tafi in akwai tsoron Allah yau kuɗin mutum zai faɗi wani sati ko ya wani zai ma wani sata wani yana zuwa hajji ne musamman don ya yi sata akwai kafirai arna wanda su zuwa musamman don su sata maka da madina da kuma su dawo lafiya ya aka yi suka samu hita, ya yi tafi da su wa ya musu hanya ya yi aka yi na wannan ba wanda bai tambaya ba da ba dan ba قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake mutanen Yaman sun kasance suna zuwa aikin hajji. wala ya tazawwaduna ba sa daukan guzuri kan mutum ya dau abar ya ba ko ɗan jakarsa babu garin kwaki babu abinci babu komai a ciki yaya ba za ka yi guzuri ba yace ai mu mun dogara ga Allah la nasutawakkiluna ala Allah mu mun dogara ga Allah sai Allah zai ma adarin abinci ne zai sauka ma da ruwan da abinci sama ne ai an ce ko na na ba sai zan ce wa hujji ilayki bi jiz'in nakhlati za ku tare da rukun aljanna fa kuli wa tarabi sai aka sai da aka ce ki jizza Allah zai so a cikin aljanna ne aka ce kana kwance kana cikin gida wannan ya zazzaro wannan ya tazo wannan kaza wannan kaza amma duniya sai kai harka sai ka tashi tani sai sai su sun dogara da Allah su za su yi yaya za ka je kai aikin hajji ka dawo baka da abinci in suka iso Madina shi nan sai su fara suna roƙo suna bara suna nisa hannu ne sai Allah madaukakin sarki ce fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa tazawwadu ku yi guzuri ku nemi guzuri fa inna khayra zaj at-taqwa yayyan guzuri ne tsoron Allah madaukakin sarki rawahu ibn uyayna an amri an ikrima mursalan aka ce ibn uyayna ya rawaito wannan daga amri daga ikrima mursalan Eh? na ce rai za ka dimul madina ta duk ɗaya ne in suka zo cikin aikin haji ko madina ko makka in suka zo madina su yi bara in suka je makka su yi bara yaya za su yi madina da makka ne ai ko hanya kuma bara wa za su ma bara hanya daga makka har madina ba za ga yara duk duwatsu ne sahara ce ba abin da za ka gani dan suka je Madina akwai mutane da su bara in cikin daji kai kadai wa za ka yi bara tare ayarin su kuna tafiya ko ko kuma su da to za ka yi bara in an je Madina sai ai bara in an je Makka sai ai bara ba addinin musulunci ba ya son kaskanci ba ya goyon bayan kaskanci duk abin da kaskanci ke ciki addinin musulunci ba ya ya fi son musulmi ya zamo mai karanci mai mutunci kuma yana kiyaye mutuncinsa abin da addinin ke kira yake ku innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin ba haka bane babu kaskanci a cikin addinin musulunci bai halatta mutum ya kaskantar da kanshi ba haka manzon Allah yake bai halatta mutum ya kaskantar da shi ba haka ce yaya zai kaga yace mutum ya je ya ta'arrada bil musibati ma la yusiku lahu kaje ka kai kanka cikin musiba da ba za ka yi jurewa ba bayan kai kai daga baya kuma ga lokaci waye Allah da na sani da ne ne za ka ka kanka cikin kaskanci sai sa abin da za ka iya yi Allah ya hore ma sai kai kada ka yadda ka zubar da mutuncinka wai dan ka samu kuɗi ko dan ka samu makani ko dan duk wanda ya zubar da mutuncinsa ya zubar da sa ya imanin sa dan ya samu kuɗi ko dai samu makami ko dai samu mulki ko sai ka samu mulkin sai ka gaba jin daɗin mulkin har ka gama yasa duk abin da ake so ka nemi mutane su zabe ka ka ne kai aikin kirki amma duk malamin da zai ta maka ya baka nakari ya ka yanka bakin mutu ya ka yanka bakin saniya ya ka yanka jar akuya ya ka duk babu nakari a jar'a mutu waɗannan duk ana neman takarubanci ne zuwa wani shaytani da wannan shaytani ke so shine yake so kai ba yadda za a yi maka wani abin da kake so sai ka kafirce shi ne sa yi alwala da najasa ko kai sallah baka kallon gabas sai yi wani abin da za ka muna nama addini ko ka muna nama Allah da gani saboda shi wannan shaytanin ganin, arne ne kafiri ne wanda yake kaje kai kaza ya ka kwana sun kan bidiyan kan kan karara ya ka binne kaza ya kai ka kawo kaza duk wa'annan abubuwa wallahi tallahi sawa'an malamin subu ne baka ko mai badosa ne ko mai kacan-kacan, ko wa ne duk baki daya matukan ba daga hannu za a yi ai maka addu'a a ce Allah ya kaza ko ko a ce maka je ka kai sai addu'a je kai Qur'ani je ka ba wanda zai iya tilasta wa Allah duk sa'an da mutum ya zo ko mace ta zo tana son aure tana son haihuwa tana son haka kai to a sai yadda za a yi sai za a roki Allah a san yadda za a yi sai yana shiga cikin zukatansu waɗannan malaman suna da wani shirka tsakaninsu da Allah abinda suke so tilasta sai an yi sai da Allah yasa da wani abu ya tashi maimakon tarazana ko da sai ce aje aika a samu kafin malamai ai malamin ba shi da dama ai malamin ma'ana ta juyar da ita ba ta mata akida shi sa'annan kuma duk mutum da suke zuwa wurin malamin bota don neman haihuwa don neman kada miki kifiya don neman kai menene wallahi tallahi sai ya rike kafara sai ya kai ki ya baro sai ya raba ki da addinin ki da mutuncin ki yayi fasikanci da ke ba zai iya taba iya tilasta Allah Allah ya abinda Allah baya so ba har abada wannan mutum ba za har arna kafiran farko ba sa iske ba sa shirka cikin rububiyan Allah madaukakin sarki sun yi tauhidi cikin rububiya cikin uluhiyya ne suke yi cewa sai eh, kaza wala in sa'altahum kaza kul man rabbu sama duk ba shi ne sai ne la yaquluna Allah Allah shine ne bi ne iko mai bayarwa amma idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna ma ga ce to wannan da suka yi imani shine je halitta shike kashewa shike azurtawa shike bayarwa ko baukata masa shi kadai to nan ne ake samu yace to wa'annan abubuwan namu fa wa'annan gumakan namu fa wa'annan Allah eh, eh, eh, Allah na wa'annan kaza kaza to inda ake samun a nan kenan tsakanin su da al'umma to amma al'amari sai zo har tauhidin rububiyyah yanzu an wargazar da shi sam ba Allah ne suke iya bayarwa ba akwai waɗanda ke iya bayarwa akwai masu nakali akwai masu bada sa akwai duk baki da waɗanda ke yi ba sai Allah ya yarda ba ina tauhidi duk abin da ka samu sanadiyar wannan ka tabbatar da cewa kullum kana cikin ɓacin rai har ka hadu da Allah kuma wannan ba zai cuce ka ba babu wani malami babu wani makaluki da zai bele ka wurin Allah ranar tashin kiyama shi kansa sai in ya tsira اللهم رب ربنا رب كل شيء التوراة والإنجيل مالك الحج والنوى أعوذ من شر كل شيء أنت آخر من حقيقي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الخير فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء أمن أن الديون ومننا من الفقر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين